بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأشيائه ومن تبعهم بإحسان ودعاة إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول الشاعر رحمة الله عليه ألم تر أن الله خلد ذكره إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيها المسلمون إن الله تعالى يحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويأمرنا بحبه صلى الله عليه وآله وسلم فمن أحب رسول الله فهو المسلم الحقيقي ومن أبغض رسول الله فقد كفر وأبغض الله عز وجل فداك أبي وأمي يا رسول الله يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تحبون رسول الله حقا تعالوا بنا إلى أدلة وجوب حب الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في محكم التنزيل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى عباد الله فما هي العلامات التي تدل على حب الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن هناك علامات كثيرة جدا تدل على حبه عليه الصلاة والسلام منها على سبيل المثال أولا الإيمان به عليه الصلاة والسلام قال تعالى في القرآن العظيم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ثانيا طاعته عليه الصلاة والسلام فيما يأمر به وينهى عنه ثالثا تعظيمه وتوقيره وعدم الاستهانة سنته عليه الصلاة والسلام رابعا كثرة الصلاة عليه بسيج صحيحة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام خامسا تصديقه فيما أخبر من الغيبيات وسادسا تذكر النبي عليه الصلاة والسلام والشوق إليه وتمني رؤيته ولقائه أيها المسلمون ومن علامات حبه عليه الصلاة والسلام اتباع سنته الشريفة وترك البدع ومحاربتها ظاهرا وباطنا وثامنا فداؤه بأب وأم وكل ما يملكه المسلم la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh dhikril hakim حمدا وشكرا لله الذي لا إله إلا هو له الملك وله الحمد أحب نبيه وأمر المسلم بحب بحبه وهو عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه فداك أبي وأمي يا رسول الله وأصلي وأسلم على البشير النذير الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أمة الخير ويا أمة البركة ويا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله تعالى وأطيعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ومن علامات محبته عليه الصلاة والسلام حب أصحابه وأهل بيته حبا حقيقيا لأنه يحبهم ومنها أيها المسلمون نصرة سنته المطهرة والزود عنها ونشرها في المسلمين وغير ذلك من من الألمات في حب الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الأحباب إن هناك فوائدا وثمرات كثيرة في حب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هذه الثمرات ما يأتي أولا دخول الجنة قال الله تعالى فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وثانيا الفوز بمحبة الله تعالى قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وثالثا حلاوة الإيمان والسعادة والهناء كلها للأبد ورابعا غفران الذنوب وذهاب الهموم ومنها مرافقة الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومنها أيها المسلمون وجود شفاعته يوم القيامة وسابعا صلاة الله على العبد الذي كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ورود ورود حوضه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة نظرة الوجه يوم القيامة لمن أحب رسوله في الدنيا حقا جوار النبي والتقرب إليه يوم القيامة اللهم اجعلنا من أحبابه عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kudo mu tayo tana magana akan alamomin son annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da kuma wato haƙoƙin manzon Allah akan musulmi baki daya babu shakka yan uwa musulmi Allah ya aika annabi Muhammad zai zama rahama ga wannan al'umma baki daya wajibi ne ga dukkanin musulmi ya daina son annabi yadda yake son kansa wajibi ne mutum mai son ya so annabi yadda yake son iyalinsa wajibi ne ga dukkan musulmi ya je son manzo Allah cikin rai ne yadda ya san abin da duk ya malaka duniya baki daya imani mutum bai cika in ya ji bai bai son annabi yadda ya ka son kansa ya ku yan uwa masoya manzon Allah ku sani cewa aqida ce ingantatta bayyana kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqida ce batatta ka iya taimakawa manzon Allah kuma bayan ya rasu kuma lokacin rayuwarsa ya so dama ake samun wasu ɓata gari suna nuna suna son manzan Allah amma sun sun muna na ladabi gare shi akwai kalamai da wasu suke faɗa waɗanda ba su da kyawu zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ku yan uwa musulmi ku sani duk wanda ke son manzan Allah yana son Allah duk wanda yake kin manzan Allah yana kin Allah babu musulunci ga mutum da bai sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ku yan uwa musulmi rashin nuna son manzon Allah na sa mutum ya faɗi tambaye kabari akwai tambayoyi guda uku da ake cikin kabari wa'anda ɗaya daga cikin su wa'anda tambayoyi akwai tambaya game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a tambaye ka ma za ta arifu an hadha ar-rajul alladhi bi fikum mi ka sani game da wannan mutum da aka aiko cikin ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan baka so shi ba baka bi shi ba kai abin da ya kamata game da shi ba baka iya bada wannan ansa rashin bada wannan ansa faduwa ne tambaye kabari kuma za a sha wahala a ciki Allah ubangiji ya kare mu ya ku yan uwa musulmi na daga cikin abubuwan suke wadatar da son manzon Allah sallallahu akwai nasoshi da yawa waɗanda Allah madaukakin sarki ke gwada wajibi ne mutum ya so annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani bayan Allah ya rantsuwa ya ce yana rantsuwa da lokacin buha da kuma dare idan ya duhu Allah ya ce ubangijinka bai yi hushi da kai ba kuma ubangijinka bai kyale ka ba yan uwa musulmi har zuwa inda Allah ka bayan cewa wala sawfa yu'tika rabbuka wa wa'annan ayoyi malamai suka ce alama ce nan son da Allah ka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma musulmi ana gwada musu kusoshi domin son shi addinin ku ne ya ku yan uwa musulmi akwai alawomi da yawa masu gwada cewa wato idan mutum na son annabi ana gane na farko shine imani da shi ka yadda da manzanci ne ka yadda da annabci ne sabon da Allah ya koya shi kaji ka yadda ka yi imani cikin zuciyarka shi annabi Muhammad manzon Allah wannan shi na farko kenan sannan na biyu yin da'a ga duk abin da ya umuni ko ya hana inda duk zuciyarka na iya rawa ka ji kaƙi a ce annabi ya ce a yi ka ji ba ka iyawa annabi ya ce a bari ka ji ba ka bari to ba ka cikin masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam na daga cikin alamomin sa annabi yan uwa musulmi akwai girmama shi da darajanta shi da kuma rashin walakanta sunna kai a duk lokacin da mutum bai iya girmama annabi bai iya ladabi in aka faɗi magana annabi to bai daga cikin masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ku yan uwa musulmi ku sani wa'annan abubuwa shari'a ne dole mutum ya ji yana iya girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma yayi wani hadisi yace in kana iya wata musiba ta same ka to ka tuna musibar ka ta rasa ne a duniya rashin manzon Allah yace babban musiba a duniya da musiba baki daya kenan in kana jin radadin wani abu da ya same ka an yi maka mutuwa ko kai wata babba hasara to ka tuna rashin rashin manzon Allah ya bar duniya sai ka yi taka ta kuma karama wannan alamar cewa kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na daga cikin alamomin son annabi Muhammad kuma akwai yawan yayin salati da siga ingantatta sifa ingantatta wacce ta zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. akwai salatocin da ba su inganta ba wa'anda da yawa daga cikin musulmi suna yin su wa'anda wannan salatocin ba su da inganci daga addinin musulunci saboda haka daga cikin wa'annan salatocin akwai salatul ibrahimiyya akwai takardun salati Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad ire-iren waɗannan salatu sun inganta a son mutum ya dinga wato ya dinga wato yau maimaita su sannan bayan haka akwai gazganta shi a cikin labarin da ya ba su na gaibi duk inda aka ce manzo Allah ya ba da labarin abin zai faru nan gaba a matsayinka na musulmi masoyin manzo Allah ka ce gaskiya ne wannan na daga cikin alama sun annabi kuma haƙƙi ne ga musulmi shi yanzu da wannan bayan haka yan uwa musulmi mutum ya dinga tuna annabi koyo shi kana tuna shi garanka kana shauƙin a ce ka haɗu da shi kana jin da a ce dai ka gamu da shi ka gashi da idanunka da yawa daga cikin musulmi Allah ya taimake su da wannan amma wasu na mahalfiye su ganshi kuma shine sa ganshi saboda ka ana mutum daga cikin alamar so ne idan kana yawan tuna shi kuma kana yawan karatun tarihin rayuwa ta yi kenan laɓuwan malamai da jin tarihin annabi na daga cikin abin da ka samu mutum son annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam na daga cikin alamun sura ya ku jama'a akwai biyar sunna ta yi madaukakiya da barin bidiyo'i duk wasu abubuwan da kace waɗanda sun sa'a mu sunna manzon Allah mutum ya guje su kuma ya yi faɗa da su boye da bayyane ko ana ganin ko ba a ganin ka ka tabbatar da ka yi faɗa da waɗannan abubuwan suka sa'a mu sunna manzan Allah saboda bi saboda za a hada kotun Allah duk wanda ya zan wato yayi hada sunnan manzon Allah wallahi ya halaka saboda kai uwa musulmi wajibin mu ne mu san da wannan na daga cikin alawamin sa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wato fansa tai da uwa da uba da kuma duk abin da musulmi ya mallaka imanin ka bai cika sai ka ji kana iya bada uwa da uba marjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka shi yasa Hassan ibn Sabr yake cewa fa inna abi wa walidati wa irdi li irdi Muhammadin minkum fida'u yace da uwata da ubana da mutunci na duka fansa ne gare ka ya Rasulullah saboda wannan shi imani tsayayye ka gwada kana iya bada babanka kana iya bada innanka kana iya bada kanka saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ku yan uwa musulmi ku sani lalle na daga cikin alamar son annabi sallallahu alaihi sallam akwai son sahabbai ne da son iyalin gidan shi kuma so na hakika saboda shi annabi na son abu ne ya son su na daga cikin ƙarayyakin da wasu mutane suke yi shine kaji mutum ya ce yana son annabi amma bai son sayyidina abubakar kaji mutum ya ce yana son annabi amma bai son sayyidina umar ka ce kana son manzo Allah ko baka son mata ta Aisha radiyallahu anha ba ba gaskiya bane billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ke son manzo Allah sai ya so waɗannan sahabban da aka da shi bayan haka yan uwa musulmi akwai taimakon sunan manzon Allah taimaka ma sunan annabi da ba ta kariya duk inda kake duk abin da kan mallaka ka ba sunan annabi kariya sallallahu alaihi wa alihi sallam bayan haka yan uwa musulmi akwai amfani da wanda ke son annabi yake samu duk mai son annabi da gaske akwai wasu fa'idodi zai samu duniya da lahira na daga cikin su akwai samu aljanna duk mutum da ka son annabi da gaske Allah zai ba shi aljanna kuma Allah zai hada shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan haka ƴan uwa musulmi duk wanda ke son manzon Allah daga cikin ruwan wanda yake samu shine zai samu zai samu ta'a son Allah Allah zai so shi duk wanda ka son manzon Allah Allah yana so ne shi ko duk wanda Allah ka so Allah ya sami albarka duk wanda Allah ya samu albarka a rurka Allah bata da iyaka saboda haka na daga cikin abin da ka sa mutum ya samu albarka ga rayuwa sai ya dena son Annabi Muhammad a rayuwarsa Allah ya sami albarka cikin rayuwa ta ya sa albarka cikin iyali ne ya sa albarka cikin kasuwanci ne ya sa albarka cikin aiki shi na gwamnati ya sa albarka cikin aiki cikin noma ne duk wani abin da ka tanka kana samu albarka muddin kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka 'yan uwa musulmi akwai samun daɗin imani imanin ka baka jin daɗi ne yadda ya kamata sai kaje kana son annabi sallallahu alaihi wasallam so na gaske wannan shine halawatul iman imani bai da daɗi in kaje baka son annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan muka dibi sahabban annabi sallallahu alaihi yadda suke sa annabi wallahi malan babu babu ya za'i ka ce wato akwai abin da an gaba ga sa cikin zuka wani sahabi ya ce wurin yaki tare da annabi sallallahu alaihi aka dinga kawo mu annabi hari yaje ya tara bai ne aka dinga halmomi kibau yawa wanzan Allah kariya yace sai da ya zan bai ne ya kuma kamar ban bishiya saboda tsanin kibau da suka lallake ni gabai saboda ya ba manzon Allah kariya sallallahu alaihi wasallam an kama wani sahabi zai hijira aka dinga yankan nama ne daban kashi daban aka ce kana son a ce Muhammadu shi ake wa wannan kai bukatun lahiya lau yace wallahi ba ni kauna kuma ban son a ce ko kaya manzon Allah ya taka ni ina nan lahiya ina lahiya lau saboda ka tsananin son annabi suke saboda ka mu idan idan muka ce muna son annabi dole sai a auna aikin ka a gani wata irin kariya ka ba sunna annabi wani irin taimako ka ba sunna annabi gidanka da waje sannan a dibe ka a ganka wace irin alama kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ku yan uwa musulmi mu sani na daga cikin romo da mutum ka samu in yana son manzon Allah shine gufranan zunub wa zihabul humum akwai gafarar zunubai da kuma wanke damuwa da bakin ciki duk mutumin da ka san annabi ko yoshi, Allah zai wanke ne damuwa duk damuwar da shi sai Allah ya wanke bai ta zunuban ka sai Allah ya gafarta ba ita inda kana son annabi da gaske bayan haka yan uwa musulmi akwai Rabuwar annabawa ran ci kiyama duk wanda ka san annabi da gaske Allah madaukakin sarki sai ya hada shi da annabawa da siddiqai da shahidai ran tashi alkiyama Allah sai ya hada shi da masoyi na shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ku yan uwa musulmi akwai samun ceto ne ran tashi alkiyama duk wanda an masoyi annabi annabi sai kuma sai ya ce shi ran shi kiyama Allah zai gwada ma annabi masoya ne sai Allah ya ba shi su rata shi kiyama wata rana a matsabarta, manzon Allah ya faɗa masa habbai wata magana mai tasiri kwarai da gaske yace musu na so a ce na ga ƴan uwana sahabban suka ce ashe ba mu ba ƴan uwanka muke ya rasulullah manzon Allah yace bal antum ashabi ku ku abakaina ne amma ƴan uwa su ne waɗanda bangan su ba su ga suka zo duniya ba su sai suka ce ya rasulullah to ya za a yi ka gane ƴan uwanka alhali ba hagan su ba in kun haɗu ran tashin kiyama manzon Allah yace ku bani labari da za a ce mutum yana da dawaki masu fari wurare biyar huska na haske ƙawahu na haske hannuwa na haske idan aka kwaso waɗanga dawaki aka zuba su cikin wasu dawaki da a ƙirƙirin ashe shi mai waɗanga dawakin bai gane nashi suka ce yana ganewa suka ce yana ganewa sai maza a al'umma ta ranar tashin kyama za a kira su suna dandafari biyar suna hasken wurare biyar saboda al'adar su ke a duniya saboda ka zan jagorance su mu yi zuwa shan tafkin alkautara ana cikin tahiya sai mala'iku su kori wasu mutane sai a dinga korarsu sai manzon Allah ya ce waɗanda sahabbai na ne waɗanda ce ai al'ummata ne ga suna suna haske sai mala'iku ce baka sa da zuwa ƙirƙiro bayan ka ba bayan ka ba duniya sun canza ma addini sun shigo da wani abu ba su cikin masoyinka sai manzon Allah ya ce fasuhukan fasuhukan ai ai nesa da su ai nesa da su ai nesa da su saboda shi yasa duk wanda ya zan ba son annabi kai da gaske ba ya biyo da wasu bidiyoyi ya shigo su cikin addini wallahi sai a mai koran ba kora kuri za a kore shi bai shiga cikin masu shan tafiya a kafara rata shi alƙiyam yan uwa musulmi daga cikin wato romo da mutum ka samu ina son annabi shine salatu llahi alal abdi Allah zai ma bawa salati idan kana son annabi kana wa annabi salati shi kuma Allah ya ne maka Allah maɗaukacin sarki shine ya ambace ka cikin mutanen kirki da a can wurin shi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta maka Allah shi ya yabe Shi ne Allah zai maka salati in kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi sannan bayan haka na akwai shan tafi alkausara sannan akwai hasken huska ran tashin kiyama duk wanda an masoyi annabi sai huska ta yi haske ran tashin alkiyama amma duk wanda an maki manzon Allah gare ne bai son manzon Allah to ran tashin kiyama Allah ba zai hada su ba kuma zai baka huska ran tashin alkiyama ubangiji Allah ya kare sannan bayan haka ƴan uwa musulmi za a samu kwaftaka da shi duk wanda an masoyi nai zai shiga cikin makwabta ne ran tashin kiyama ga gida ga gida sannan za a kusan shi zuwa ga annabi kullum yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daga cikin darajojin da wato mutum yake samu idan mutum na son annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka ƴan uwa musulmi a ƙarshe muna kira ga musulmi su sani san manzon Allah da gaske sai an sai makaranta an koyi yaya aka so ne bai yiwa mutum ya to saman titi yana faduwa yana tashi waye sai san manzon Allah ya kai bai yiwa a ce mutum ya zo cikin mata ana da cuɗanya a ce son manzon Allah yake bai a ce mutum na son manzon Allah amma kuma abubuwan da shi kai na kalami sun yi muni na ji wani da sunan malanta ya ce wallahi ko manzon Allah ya taso ya hana su abin da suka yi wallahi ba su bari kaji wannan kalami ya sha bamban da abin da ladabi ga sunna annabi sallallahu alaihi ladabi ga manzon Allah ba haka abin yake ba wani yace ko ko kabari ne manzan Allah ya taso da Madina ya so cikin garin Kano yace ya taka musu da su kai wallahi sai sun taka manzo Allah sallallahu alaihi wannan kalamai da suka faɗa harufa dai da suka faɗa masu muni duniya ta ɗauka ana jin suna faɗi wannan bai daga cikin ladabi da so ga annabi Muhammad irin waɗannan kalamai suna kawo ma ƙasa bala'i suna kawo ma al'umma hitina saboda tadin manzon Allah hitina ne wallahi jama'a shi yasa musulunci yace duk wanda yayi batanci ga manzon Allah a kashe shi ko ya tuba ba ba a kyale sai an kashe shi kafara sai a kashe shi a raba duniya saboda virus ne cikin al'umma ya ana bari duk mutanen da suke zama suna zagin manzon Allah in ba a kawo da su ba babu za al'umma su zama lafiya Allah muna roƙonka da sunayenka ka kawo zama lafiya cikin kasar mu ya ubangiji Allah ka kawo mana arziki mai albarka Allah tashin farashin kaya da yayyawa cikin kasar mu Allah ya kawo mana sauki Allah tashin san kulla da ake samu na ɗauke-ɗauken mutane da kashe-kashen mutane Allah kai mana maganin wannan al'amari Allah mun san wannan abun ga hannunka yake ba mu maganin wannan sai kai Allah kai mana maganin shi Allah ya kawo zama laya a cikinmu ya ubangiji ka sanya albarka a cikin karatunmu ka sanya albarka a cikin iyalinmu ka sanya albarka a cikin rayukanmu ka sanya albarka a cikin kasuwancinmu ka sanya albarka a cikin nomanmu mu Allah ka musu jagoranci wannan siyasa da ake Allah ka zaɓa mana mutanen kirki Allah mu roƙe mu roƙe ka da sunayenka Allah ka zaɓa mutanen kirki a cikin wannan siyasa ka sa mu gama lahiya ka sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallim mubarak ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam qumu ila salatikum yarhamukumur الرحمن